kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha. Masu sauraronmu barka da hantsi, barka mu kuma da sake saduwa a wannan filin namu, filin da ke faɗakar da ku akan tattalin arziki, kasuwanci da harkokin cinikayya. ne Salihu Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin. Sanin kowa ne cewa Najeriya kamar wasu ƙasashe tana fama da durƙushewar tattalin arziki. Kwana-kwanan nan ma, ministoci biyu suka ƙara tabbatar da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ke yi domin ƙasar ta fita daga wannan yanayin. Kawo yanzu, akwai jihohi da dama da biyan albashi ma ya yi masu wuya. Jihar Neja na cikin irin waɗannan jihohin. To yau, faɗuwa ta zo daidai da zama, domin baƙonmu babban jami'in gwamnatin Neja ne. Ina mai farin cikin gabatar muku da mutumin da ke rike da duk kuɗaɗen jihar shi ne yake kula da shigowarsu da fitarsu. Wato Alhaji Sa'idu Abdullahi, akanta janar na jihar Neja. alhaji sa'idu maraba da zuwa wannan filin namu Uh, to dr salisu uh, barka da samun ku a nan uh, sashen hausa na murya amurka to ma da lamaraban ku da zuwa Uh, barka ka dai uh, kafin mu ci gaba ko za ka yi ma masu sauraron mu bayani shin ana to cece ku ce ana ta cewa kasar najeriya ta ruguje babu tattalin arziki ba ba a biyan albashi menene halin da naija take ciki yanzu Eh, wato kamar yadda dai za ka yi ta jin wa'annan bayanai kala-kala najeriya na kaza najeriya ka san wannan gwamnati da ta zo sabuwar gwamnati ne to wata gwamnati ta riga ta tafi a lokacin da aka zo aka karbi gwamnati an samu hali mawuyaci kwarai akwai abubuwan da ke faruwa kuɗin mai yayi ƙasa sannan kuma ainihin kuɗaɗen da aka samu lokacin gangan mai na dala ɗari ba a yi tanadi mai kyau ba Ah, kaga mai dai ba wajen mu ake yin shi ba can kuma inda ake yin shi lokacin nan kuɗi ya je ƙasa a lokacin da kuɗin kuma ya farfado zuwa dala arba'in da biyu sai kuma aka samu 'yan tsagera suna fasa bututun mai da sauransu so wannan duka ya ya shahi abubuwan da jihar niger ke samu daga gwamnatin tarayya so shi halin da muke ciki kenan wanda yake kuma ba ainihin gona ya kawo ba kowa ya kawo ba hali ne na yanayi ƙasa gabaki ɗaya. eh to baka ganin wannan ya samo asali ne sabili da dogaro kacokan da akan kudin mai e wannan magana haka yake ai ka ga yanzu wanga magana da ya faru wanga abubuwa da suka faru ya samu idonmu ya bude. dole ne mu koma aikin gona Ah, saboda a can muka bar shi dole ne mu koma mu kuma kama ainihin abubuwan da za su kawo mana kuɗi a nan maimakon mu dogara ga aikin mai in ma ka duba shi ainihin ma man gyada ko kwalban man gyada ne aka ce maka tiya na man gyada lita kwalban man gyada nawa ne in kai kwamfiya da shi da ka gwada shi da ainihin lita na, na mai za ka ga ya shi tsada amma mutanen mu saboda dai mun bar komi mun ga kudaden banza kawai muna zuwa abuja muna karɓo kuɗi duka ba mu koma mun kama aikin noma ba mun bincike ainihin abubuwan da ke kawo mana kuɗi a ciki saboda mu amma yanzu kan dole ne ido ya buɗe dole ne kowa ya san halin da ake ciki mu koma abin da ya dace mu yi saboda gaba to malam sa'idu a matsayinka na akawunta wanda kai abin da ya dame ka yanzu kudade da za su shigo cikin aljihun gwamnati idan suka mm. soma raguwa hankalinka ya tashi in suna karuwa kana jin daɗi to kaga kuɗi ba za su karu ba idan babu tattalin arziki ba shakka mutane ba su aiki ya gwamnati za ta samu haraji to wani muna tanadi kuke yi na tabbatar da cewa mutane suna da aikin yi na'am kana ita gwamnati ma za ta samu kuɗin shiga me kuke yi gaskiya ne wato shi kan shi mai girma gona wannan hali da aka shike ya dame shi kwarai da gaske da yake kaga mu ainihin mu ne masu taimaka mashi sha'anin aiki saboda shi ne lallai jama'a suka zaɓa bauta dole ne zaɓi mutane kamar mu wanda yake muke taimaka mashi yanayin aiki ainihi kaga an yi budget kuma dole ne in kudade sun ragu dole ne eh, hankalinmu ya tashi hawan jini ya kai ciwon kai ma ya dame ka saboda ainihin bamu da kuɗi isassu wanda yake za aiwatar da ainihin yanayin aikin gwamnati mutane kalilan ne kuma za su fahimci wannan shi yasa ka ga mai girma gona yana na yana tanadi abubuwa na noman rani ana na ana kara bunƙasa su saboda mutane su yi aikin eh, rani so da kowane lokaci eh, mutane suna da aikin yi kaga za su samu abinci banda wanda za a ci kuma za a samu wanda za a sayar a samu kudaden shiga to wannan ma babban abu ne wanda zai kama mutanen aiki kwarai da gaske eh, to ita gwamnatin tarayya dama ta yi magana cewa za ta haɓaka aikin noma mm. da sha'anin ma'adanai matasa gwamnatin buhari ta raba maku naira naira na gugan naira biliyan ɗari biyar ma jihohi kaso da ya zo niger me za ku da shi To, eh, kasan eh, jihar Niger wato wannan kaso da aka bayar kaman matsayin bashi yake. Nawa aka baku? Eh, wannan abin da aka ba wato bashi ne wanda za a bayar a nan zuwa nan da wata tara masu zuwa ko eh, na ce nawa aka baku kowane wata wai abin da ya zo kowane wata za ta baku wani wata eh kowane wata bai wuce biliyan daya ba da yan kai cikin dubu ɗari biyar ɗin? cikin dubu ɗari biyar ɗin mu namu kaso ɗin eh namu kaso ɗin bai wuce goma sha hudu ba kowane wata dai akwai ɗaya da dugo wani abu da za a rika baku so amfanin shi kuma shine ba wai ainihin albashi ba ne an bayar ne saboda ya agaza Uh, ana kiran shi da turanci budget support wato duk abubuwan da suka shahi sha'anin kasafin kuɗi wato albashi gudanar da aikin gwamnati ayyuka na yau da kullum a gine-ginen asibiti hanyoyi duka wannan bashi din ya kamata ya agaza ne bisa ga kudaden da ke shigo muna na wanda muke samu a nan jiha da kuma wanda muke samu a asusun gwamnati tarayya wannan abin zai zo ne ya samu na. ya kana manufin shi wannan wani biliyan ɗaya da za a ba kowane wata mm. yana cikin biyan albashi yana ciki ai an ce budget ne tunda an ce kasafin kuɗi ne kaga albashi na ciki eh, an ce na tallafa ma matasa wanda ba su da aikin yi ok wanda za a tallafa wannan yana nan daban ok mun shiga sha'ani kala biyu kenan yawwa na tallafa ma bari mu koma kan wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta za ta da bayar na'am na'am na gane kuma ta fito ta yi bayani yadda za ta raba su na gane hajji nawa ne yake zuwa naku kasan da kawunan yanzu ga miliyan 500 yawa yanzu abinda muke a Niger shine abinda ake kira wayar da kai eh, akwai director general wanda yake aikin shi ne na kananan masana'antu da sauransu ya je kowane bangare na jihar Niger ya saboda kama masu kananan masana'antu da sauransu duka su kawo applications sun su duk a duba don abubuwa ne wanda yake dole ne ka dubi abinda mutum zai yi kuma ka duba ka gani lallai an bashi wannan kuɗi din zai iya eh, eh, zai iya gudanar da shi yadda ya kamata wanda kuma zai kawo abubuwa wanda yake zai dogaro da kanshi eh, sai wanda suke da abin yi za ku ba kuɗin wanda ba su da abin yi kuma fa wanda ba su kuma suna son su yi kuma suna da hazakar to suna da tunanin eh haka ne duka da wanda yake da abin dole ne sai ka zo da abu ba wai kuɗi ne wanda za a baka kara zube ba dole sai ka zo ga abin da nake so in yi an duba an gani sannan a baka kuɗi din ba wai zaka zo ne a ce ai ga kuɗi nan kowa ya layi kawai a tarba mashi ba da wanda yake da abin yi wato proposal din shi da kuma wanda yake da shi bai iya abin ga ya zauna ya ma faɗa ma kwamiti din ga abin da yake so in suka duba suka ga hali ne mai kyau kaga sai a sa shi yanda ya dace a bashi wannan kuɗi ɗin. to irin eh. wannan kuɗin rance ne to dole ne a ce rance ne don an ce rance ne zaka tashi tsaye za ka yi hazaƙa ka san cewa wannan kuɗi in na biya yau kila ma yana yiwa ka biya a ce an ban maka to amma a sha'anin Najeriya haka dole ne a ce za ka biya dole ne ka tashi tsaye ka yi hazaƙa saboda in ka biya din ma ana iya karɓa ana iya ma agaza maka da wasu abubuwa saboda ka ci gaba amma duk abin da aka zo aka ce mai shekara zube kamar kyauta ne mutane ba ba su ɗaukar shi da muhimmanci to akwai ruwa akan kuɗin a ruwa din zaka ga in ka duba ba wani abu bane gwamnati za ta dauke wannan ruwa din a'a wai akwai ruwa akai in an ce an basu in an ba su ba ruwan da za su bayar ba wani ruwa da za su ba in ma akwai wannan gwamnati za ta dauke musu yadda aka baka aka za ka mayar za ka mayar to amma wasu ka san sha'anin mu wani ma yadda aka bashi din ya mayar sai ya zama aiki to ainihin wannan batun ruwa ma ba batun shi ake ba kuɗin da yadda za a baka ya zama na kama yadda shi ma gwamnati kuma kai ka samu abin yi saboda shi ne muhimmanci saboda kowa ya samu ya dogara ga kansa abin da zai kafin ku ba da waɗannan kudaden na'am za ku nemi wasu ne su tsaya masu kafin ku bayar ko dai za a ba su dai ba mai tsaya masu. A to ai ka san ga eh, abubuwa ne wanda yake a community a shi yauyin yanayin garuruwansu da sauran kowa ya san kowa. to duk wanda ya zo hakan ga ba wai sai an ba kamar yadda banki ke cewa kafin su baka kuɗi sai ka kawo takardun gidanka ko ka wanga babu shi saboda yawani community based abun gane wanda yake kowa ya san in dai kana da hazaka din an gani za a iya baka mai garin ku zai iya tallata ya ce ai wannan na san shi wannan na ba wani ka'idoji wanda suke wanda za su tsawada sosai wanda yake ba za ka iya samu ba eh, abin da yasa ne wannan tambaya eh. in ka tuna kana kasar na'am an sha yin wasu tsare-tsare akan abin da kira small scale industry gaskiya SME e, hmm. wato ƙananan masana'antu hmm. amma kuma bankuna ake ba kuɗin Mm. su ba da surance sai bankuna sai su zaga su kawo wasu tsare-tsare da wasu hukunci na cewa kafin ma a baka kudin sai ka cika eh, sai zanto cewa mutane ba sa samun kudi sai dan wani da wani eh. wanda ya san wani ta yaya za ku kare wannan domin ana batun haɓaka tattalin arziki ne ai za ka gani masu bankunan da tsarin da aka yi da sai ka gani su kansu ma bankunan sai su kawo hotunan mutane wanda yake ma ba su ma a raye su zo su karbe kuɗin a ce an ba mutane da su shi yasa ake ta samun matsaloli kala-kala banki su ce sun ba wanga kuɗi a duba hoton a gani ma'aikatan banki ne masu suka yi wa wurin wannan kuɗi to wanga tsari mm. muna so ya zo akwai ma'aikata na small scale industries da muke da shi a niger akwai director general umar audi shi ne aka samu wannan yanayi din kuma zai je ko ina kowane local government da zai je zai je ga mai gari a sa kwamiti na wannan gari din su bi shi duka wayan ma mutane haƙƙi kuma su yi group group haka nan su kawo na so wanga ina ganin an kawo masu ci gaba ne zuwa garin su ba matsala irin wancan na banki da za a samu saboda kowa ya san kowa ne nan to madalla jama'a saboda ƙarancin lokaci za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ci gaba da wannan firar yanzu a madadin bakon namu alhaji sa'idu abdullahi da jubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki. Ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai Idan da ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai